baki mai yanka wuya. A yayin da aka so mu ɗaura haramin tunkarar babban zaɓen Najeriya na shekara ta 2023 ana ci gaba da tafka muhawara kan tsarin karɓa-karɓa da yankin da zai karɓi ragamar shugabancin kasar Wannan gangancin da za mu yi tsalle na biyu yanzu za mu yi tsalle na uku shine a ɗauki mulki a baiwa. Jama'a Assalamu alaikum. Duk da yake dai har kawo yanzu jam'iyyun siyasar Najeriya ba su kai ga bayyana 'yan takararsu ba na zaben shugaban ƙasa mai zuwa. Alamu na nuni da cewa akwai yiwuwar 'yan takarkarun su fito daga yankin kudancin ƙasar. Domin zaben wanda zai gaji shugaba Muhammadu Buhari ɗan yankin Arewa da ya kwashe tsawon shekaru takwas bisa karagar mulkin ƙasar. wannan lamari na ƙoƙarin juya akalar mulkin ƙasar zuwa yankin kudu bisa tsarin karɓa-karɓa yana ci gaba da haifar da muhawara a tsakanin 'yan ƙasar inda tsohon ɗan siyasar nepo Hussaini garibo yake ganin babu dalilin da zai sa 'yan arewa su bari mulki ya kubuce musu domin kuwa a siyasa ai sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. yaranmu ina mota na ga an sauke yaranmu an daga idansu a rana suna kallon rana sama saboda za su tafi kasar ibo ake gana musu azaba haka can za a je a ranga su a dinga tofa musu yawa ce na boko haram so amma yanzu ba a yi mun yadda muna shan wuya wannan ba da ja to amma idan muka sake komawa ruwa wannan gangancin da za mu yi tsalle na biyu ba ne yanzu za mu yi tsalle na uku shine a ɗauki mulki a baiwa ni ban na suka dan kudu ya fito dan arewa ya fito a kowace jama'iyya ai primary election a zo a yi zaɓe wanda Allah ya ba shi ya da kuri'a a mutanen ai su suka zaba kuma ko mai shame su suka amma a ce an yi zaunin an bai wani guri wai wani guri ba su da haƙi kuma ƙasar su ce suna da yanci wata akan me to sai dai kuma tsohon gwamnan jihar Kano sanata Ibrahim Shekarau yana da ra'ayi bamban domin a ganin sa maslahar zamantakewa ya kamata a baiwa muhimmanci a tsari irin na Najeriya. Wato ya kamata shimfiɗar da zan yi mu yadda har yanzu a ƙasar nan muna da ƙaiƙayin yadda da juna kuma tilan ne tunda allah ya haɗa mu ƙasa guda mu yi duk da za mu a hankali na yadda da juna ɗin nan mu rungumi juna wato kowa a ba shi dama ya ji cewar da ƙabilarsa da addininsa da yankinsa su ma 'yan najeriya ne kuma a ba su dama ga dai president misali ka zaɓe shi daga kowane yanki ba ba wani fitaccen riba da garinsa suke ci da ta fita kowa yanzu president buhari yana president shekara shida talakan daura yana nan a talakan sade yadda ya tabi shi ko in ka tauki jonathan in ka je yana guwa ƙauyensu har yanzu talakan yana guwa yana nan a ƙauyen tare in ka je a bekuta obasanjo ya yi shagari yayi har gobe in ka je ƙauyen shagari akwai talaka masu wahala so abin na farko da ni nake kira 'yan najeriya mu gane shi ne kada mai ta rigimar sai ɗan gari na domin in ɗan garin na aka ya zama bai aiwata da abin kirki ba mai sa. a'a mu kalli me za mu fara tunani da zai haifar da yarda da zaman lafiya tunda har yanzu riri ta tafiya ta mu muke haɗu nan da aka yi mana wanda ba tafi shekara ɗari da ɗori ba an haɗo kudu da arewa gabas da yamma an ce najeriya ce so abin da ni na yadda da shi shine mu yadda da wannan karɓa-karɓa yadda za mu yadda da juna idan ka ɗauki arewa mafi yawancin mutanen arewa musulmi in ka ɗauki kudu in ka sa za ka yi mafiya yawa kiristoci ne to ba yadda za a yi ka tsinke wannan rayuwar ta addini daga rayuwar siyasar mutane idan ba ka ririta wannan kudu da arewa ba za ta zo ta zama an kalle ta matsayin musulmi da kirista to wannan zai zame mana illa na fahimce ka dai kenan kai kana goyon bayan cewa karba karba kamar yankin arewa ta yi ta yi a miƙa ma to amma ya zama na cewar kowace jam'iyya ta kalli yanayinta yanzu a apc misali dan arewa bahaushe musulmi ya shekara takwas mu jingine zancen ya yi daidai ko bai daidai ba ya iya ko bai iya ba wannan abu ne na ra'ayin da kowa yana da dalilinsa amma wakilci na mutum ya ji cewa nasa ne ike yi yana da muhimmanci domin idan ka haramta masa wannan ba za ka hana shi ji a ransa cewa wato shi ba kowankwa ba ne kenan kuma adalci ya tanadi ko mutum ɗaya ne cikin miliyan guda ya daga ɗan yatsa ya ce a dinga ba shi dama shi ma saurare shi kada a yi amfani Eh, da kalmar nan ta bahaushe sarkin yawa ya fi sarkin karfi in ma kana da yawan to ka kalli kuma mai rauni kai masa adalci a ra'ayin mai sharhi a kan lamuran siyasa bashir baba akwai wani babban abin lura a tafiyar siyasar najeriya ba wani abu ne ja wannan ba man sali a duk al'ummomin najeriya arewa ce kadai ba ta da alkibla alkibla dan arewa kadai ya samu mulki in ya samu mulkin kuma abin ban takaici bai ko san menene zai yi da shi ba akwai sauran al'ummomi abokanan zamantakewar mutanen arewa akwai abin da ake kiransa blueprint wato kundi wanda ya zayyana bukatun al'ummominsu da kuma bukatun shiyoyinsu amma dan arewa haka yake zaune kara zube ba ko alƙibla sai dai kamar yadda na ce neman mulkin in aka samu mulkin ko ba a san me za a yi da shi ba ga ƙungiyoyi nan masu kiran kansu masu tutiya da rajin kulawa da al'umuran arewacin najeriya irin su acf da iri-irinsu taron tsintsiya ba shara a makon nan da ya shige ne mata suka yi tururuwa a majalisar dokokin najeriya a wata zanga-zangar nuna rashin jin daɗinsu akan ƙin shigar da wasu buƙatunsu da majalisar ta yi a cikin kundin dokokin kasar musamman waɗanda suka shafi sha'anin zaɓe da siyasa matan na najeriya na buƙatar majalisar ta yi wata doka da za ta ba su kashi 35 bisa ɗari na mukaman siyasa da na jam'iyyu da kuma wasu dokoki da suka danganci zama ɗan ƙasa ko ɗan asalin yanki to sai dai a ra'ayin masani kimiyyar siyasa a jami'ar bayero da ke kano dr sa'idu ahmad dukawa akwai batu a ƙasa a cikin wannan bukata ta matan. Idan ka ce za ka ware wa mata wasu kujeru, matsala ta farko ita ce waɗanne ƙananan hukumomi za a ware wa mata. waɗanne ne za a bar wa maza ko kuma a bar su na buduka matsala ta biyu idan ba a samu mace ba wacce take da sha'awar ta tsaya take da niyya kuma ta cancanta ta tsaya a wannan ƙaramar hukumar Shi ke wannan ƙaramar hukumar ta yi asarar kujerarta ko kuma a'a in an rasa namiji ya hau to ba dama inda aka sa a tsarin mulki shikenan ba dama kaga a dalilin haka bai kamata kenan ka sa a tsarin mulki ba har yanzu dai a makon da ya gabata majalisar dokokin najeriya ta yi watsi da bukatar da shugaban kasar muhammadu buhari ya aiki mata na yin gyara tare da cire sashe na 84 na dokar zaɓe da ya tilastawa dukkan masu rike da mukaman siyasa yin murabus idan har suna buƙatar tsayawa takarar zaɓe. tsohon ɗan majalisar wakilai nasiru garba ɗantiye ya ce majalisar na da hujjar ɗaukar wannan matakin dama su ma 'yan majalisar suna da tasu bukata ai wannan ya daidai da bukata su cewar za su tsaya takarkaru da wasu daga cikin mutanen nan da ya kamata eh, su sauka daga ofis idan suka bari suka yi takara da su suna kan mulki to akwai matsala su ma dalilin da yasa suka toge idan suka ce to ba su yadda ba ba za su yi ba kenan ba za a iya cewa ba dan a tsaftace tsari suka ba su sun yi amma ka san mu kasan nan muna amfani da damammakin da doka take bayarwa sai mu kara da shi sai mu kawo bukatunmu in dai har an yi aiki da shi za a ga canji amma matsalar ita ce ƙasan nan muna da dokoki masu kyau dokoki na hankali amma matsalar ita ce ba ma aiki da su. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Sale Shehu Ashaka. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.